daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa dufai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadaƙallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas ɗari tara uku biyar sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Bismillah rahim masu sauraro barkamu da haka Radio Hausa VOH daga nan birnin Teheran ya fara watsa shirinsa na rana kuma Tahir Amin ne zai kasance tare da wannan zangon. Bayan wani gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da sharhin bayan labarai shirin nan na ko kun sani wato sai sharhin sai wato shiri na musamman na watan Ramadan akwai kuma ansoshin fikihu da kuma shirin dan matasa. A hali yanzu ga labaran duniya da dumi su. da farko ga kanunsu an kashe mutane akalla saba'in a yaƙi tsakanin hayatu tarir sham da 'yan tawayen kudancin ƙasar syria shugabannin kasashen kungiyar tarayyar turai sun buƙaci ƙarin kuɗaɗe a ɓangaren tsaro a rigimarsu da ƙasar amurka sannan za ku ji cewa majalisar ɗinkin duniya ta nuna damuwarta da abin da ke faruwa a yankin yamma da kogin jordan na ƙasar falastinu da aka mamaye madala yanzu kuma ga cikakkun labaran an kashe mutane fiye da saba'in a fafatawa tsakanin sojojin hayatu tare da sha masu iko da ƙasar siriya da wata ƙungiya 'yan tawaye a yammacin ƙasar cibiyar watsa labarai ta sohr ta bayyana cewa an fara yakin ne bayan da aka kai wa sojojin hayatu tare sham wato harin bazata a yankin tekun mediterranean sohr wacce take sanya ido a kan al'amuran ƙasar syria ta bayyana haka ne a shafinta na x a safiyar yau juma'a ta kuma ƙara da cewa a bakin ruwan teku mediterranean a garin jabbe ne kusa da lardin lantakiya mutane 48 suka rasa rayukansu a fafatawar labarin ya kara da cewa wannan dai shine hari mafi muni da aka kaiwa wato hayatu tarihi sham tun lokacin da suka hau iko a ƙasar ta siriya a cikin watan disamban da ya gabata labarin ya kara da cewa an kace sojojin hayatu tarihi sham akalla goma sha shida a fafatawar jiya alhamis a bakin tekun mediterranean a cikin lardin lantakiya inda alawiyawa da musulmi mabiya masaba shi'a suka fi zama a wannan yanki ne dai sansanin sojojin ƙasar rasha suke ayyukansu a bakin ruwan mediterranean ali alawiyawa sun aika da saƙo a shafin facebook inda suka bayyana cewa ta yaya gwamnatin haiti tarihi sham za ta yi amfani da hare-haren jiragen yaƙi a kansu bayan sun gudanar da zanga-zangar lumana don neman haƙƙinsu. shugabannin kasashen turai sun amince da ƙara kuɗaɗe mai yawa a ɓangaren tsaro da kuma tallafawa ƙasar ukraine a yakin da take fafata da ƙasar rasha saboda janyewar da amurka ta yi dukkanin taimakon da take bawa ƙasar ta ukraine tashar talabijin ta farsi bayanan tehran ta nakalto majiyar tana cewa taron shugabannin ƙasashen na turai a birnin brussels sun zuba kuɗaɗen dala amurka biliyan 860 wato euro 800 wato euro biliyon 800 don ƙarfafa ƙasashen turai da kuma ukraine shugaban ƙungiyar ta eu ursulu von der leyen ya ce a karon farko tsaron ƙasashen wato na turai ya koma kan ya kuma sauke daga ƙasar amurka dole ne su za su ɗauki kansu wanda hakan bai kasance ba tun shekara wato tun yakin duniya na ɗaya a halin yanzu dai gwamnatin ƙasar amurka ce ta ce ba za ta ci gaba da wato da wato zuba kudadenta don tsaron ƙungiyar tsaro ta nato ba shugaban ya ce eu za ta gaggauta tattauna harkokin tsaron ƙasashen na turai saboda bunƙasa shi da sauri deleyan ya ƙara da cewa ba zai yi tattaunawa dangane da ukraine ya zama ba tare da ukraine ko kuma ƙasashen turai ba ƙasashen ƙungiyar wato ƙasashen ƙungiyar 26 daga cikin 27 duk sun amince da wannan matakin da aka fara ɗauka in banda ƙasar hungary volodymyr zelensky na ƙasar ukraine ya isa taron kafin a fara shi a birnin brussels ya kuma gode wa ƙasashen turai a kan wannan taron kakakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya bayan da ya nuna damuwarsa kan abubuwan da suke faruwa a yankin yamma da kogin jordan inda sojojin amurka isra'ila suke ci gaba da rusa wato gidaje da kuma ɓata hanyoyi a kan dukkanin wato yankunan falastina da suka hada hadda yankin yamma da kogin jordan tashar talabijin ta paris tv a nan tehran ta nakalto stephen dujarric kakakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya yana faɗar haka a jiya alhamis ya kuma ƙara da cewa wakilan majalisar a yankin sun ba da rahoton yadda sojojin amurka isra'ila suka kutsa a cikin sansanin 'yan gudun hijira na al-arub wanda yake cikin yankin sheikhul arub inda suka daki wani matashi ba falastini da, da wato da kan bindiga sannan suka yada wato suka cilla hayaƙi masu sa hawaye a kan wasu har ila yau rahoton ya ƙara da cewa yahudawan sun tilasta a falastinawa da dama rufe shagunansu a kuma suka kuma tsere daga yankin da suka jefa masu hayaki mai sa hawaye da kuma guba kamfanin dilancin labaran wafa na falastinawa ya ba da irin wannan rahoton tun bayan da aka dakatar da yakin tufanin al'aksa a gaza sojojin yahudan isra'ila sun karfafa ayyukansu a yankin yammar kogin jordan da nufin korar falastinawa daga yankin kwata-kwata masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran a ranar litinin da ta gabata ta dai shugaban ƙasar amurka donald trump ya sanya hannu a kan dokar ɗorawa wato kayayyakin da suke shigowa ƙasar china da kasar wato eh, fito na kashi ashirin cikin ɗari a maida martani na farko ƙasar china ta ce ƙara kuɗin fito kan kayayyakin ƙasarta ba tare da wani dalili ba to ba zai mai to zai da duniya ta zama wato wurin da babu doka da oda tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto ministan harkokin wajen ƙasar china wang yi yana faɗar haka a yau juma'a a birnin beijing ya kuma ƙara da cewa bai kamata ƙasar amurka ta mai da alheri da sharri ba saboda hakan zai mai da. wato duniya kamar rayuwar dabbobi masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madala yanzu kuma sai sauran shirye mu inda zan fara da sharhin ba labarai biye da shi akwai shirin nan na kokun san sannan akwai shirin wato mu koyi harshen farisanci akwai kuma shiri na musamman na watan ramadan kamar yadda muka saba sai kuma an soshin fiƙo da kuma shirin nan na dan matasa da wannan kuma sauraro muke cewa yi ne lafiya To sharhin namu a yau zai yi dubi ne a game da wasu daga cikin jawaban da shugabannin kasashen larabawa suka yi a taron alkahira game da makomar Gaza. Shugabanni da manyan jami'ai da suka taru a alkahira babban birnin kasar Masar sun yi jawabi iri daban-daban game da makomar zirin Gaza. wanda ke fuskantar barazanar Trump na kwace shi da ma tilastawa Falastinawa mazauna yankin ƙaura zuwa kasashen Jordan da kuma Masar. shugaban kasar masar abdul fatah al-sisi mai karbar taron ya ce shirin kasarsa zai tabbatar da cewa falastinawa a gaza sun ci gaba da kasancewa a kasarsu kuma falastinawa masu fasaha su tafiyar da yankin sarki hamid bin isa al-halifa ya ce bahrain ta ki amincewa duk wani yunkuri na kafa matsugunan da ba sa bisa doka ko kuma tilastawa al'ummar falastinu mai ƙauya shugaban majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana cewa tsarin siyasa wanda ya kafa harsashen farfado da gaza ana buƙatar samar da zaman lafiya mai ɗorewa yana mai ƙarawa da cewa yankin dole ne ya kasance wani muhimmin bangare na ƙasar palestine mai cin gashin kanta kuma ba tare da tilastawa jama'ar ta miƙa wuya ba sarki abdullah na biyu ya bayyana matakin da ƙasar jordan ta ɗauka na ƙin amincewa da tilastawa palestinawa barin gaza da kuma goyon bayan shirin sake gina yankin shugaban hukumar palestinu mahmud abbas ya ce a shirye yake ya gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki idan yanayi ya ba da dama bayan da ya maraba da shirin gaza na masar shugaban palestinawan ya ce kiran da aka yi na kaurar da al'ummar gaza daga kasar su an yi watsi da shi sosai muna godiya ga dukkan kasashen larabawa da na turai waɗanda suka ɗauki matakin kuma suka yi watsi da wannan kira na rashin gaskiya in shi shi yayin da yake magana a taron ƙungiyar kasashen larabawa da ke da nufin yin tar da shawarar trump game da gaza abbas ya ƙara da cewa muna kuma nan da takin amincewa da ayyukan isra'ila na mamaya a yammacin gabar kogin jordan da birnin kudus da nufin kawo cikas ga samar da kasashe biyu da kuma batun palestino in shi abbas ya ce hukumar palestinawa ta pa wacce yake shugabanta ta yaba da shirin larabawa da masar na sake gina gaza abbas ya karar cewa muna kira ga trump da ya goyi bayan kokarin sake gina waɗannan sansanonin sama da palestinawa dubu arba'in ne aka tilastawa gudun hijira a cikin watanni da suka gabata wanda shine gudun hijira mafi girma a yammacin kogin jordan cikin shekaru da dama in ji guterres Ƙungiyar gugumar Falastinawa ta Hamas a nata bangare ta yi maraba da shirin sake gina Gaza na Masar da aka amince da shi a taron gaggawa na kasashen Larabawa da aka yi a birnin Alkahira. Hamas ta bayyana a cikin wata sanarwa cewa taron na birnin Alkahira ya nuna wani muhimmin mataki na daidaita alaka tsakanin Larabawa da Musulmi da Falastinu musamman a ci gaba da hare-haren da Isra'ila ke ci gaba da yi a zirin Gaza da yammacin kogin Jordan da kuma Alkudus. ƙungiyar ta yaba wa shugabannin kasashen larabawa da suka yi watsi da yankun raba falastinawa da ƙasarsu su tana mai danganta shi da sako mai cike da tarihi hamas ta yi marhaban da kiran tana mai bayyana shi a matsayin tsari mai inganci don mai da isra'ila saniyar ware tare da matsa mata lamba ta bi dokokin ƙasa da ƙasa Hamas ta jaddada bukatar aiwatar da shirin sake gina yankin da tabbatar da isar kayan agaji cikin gaggawa da kuma yin aiki don tabbatar da tsagaita buɗe wuta da kuma tabbatar da an bi sharuɗan da aka cimma a taron da suka gudanar da shugabannin kasashen larabawa suka amince da shirin sake gina gaza wanda ya tabbatar da kin amincewa da dokar da korar falastinawa da ƙasar su a ƙarshen kowane irin yanayi taron dai na da nasaba ne da shawarar da shugaban amurka donald trump ya bayar na kwace zirin gaza da ma tilastawa falastinawa barin zirin su koma jordan da kuma masar Trump ya bayyana shirin ne yayin wani taron manema labarai a fadar White House a farkon watan Fabrairu tare da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu da ya ziyarci Amurka. A kwanan baya ma Masar ta yi watsi da shawarar da jagoran 'yan adawar Isra'ila Yair Lapid ya gabatar na cewa Alkahira maimakon ƙungiyar gwamnatin Falastinawa ta Hamas ta karbi ragamar zirin Gaza na wucin gadi tana mai danganta irin waɗannan tsare-tsare da cewa ba za a amince da su ba. kamfanin lantin labarai na mena ya nakalto kakakin ma'aikatar harkokin wajen masar tamin halif yana cewa duk wani ra'ayi ko shawarwari da suka saba wa matsayar masar da larabawa akan gaza an yi watsi da su kuma ba za a amince da su ba kakakin ya nanata kiran da masar ta yi na janyewar isra'ila daga yankunan falastinawa da ta mamaye da kuma goyon bayanta ga kafa kasar falastinu mai cin gashin kanta Mr. Halaf ya jaddada dangantaka tarihi tsakanin Gaza, yammacin gabar kogin Jordan da ta mamaye da kuma gabashin Alkudus, yana mai cewa suna wakiltar yankin kasar Palestine mai cin gashin kanta, kuma dole ne su kasance ƙarshen cikakken ikon mallakar Palestinawa da gudanar da mulki. A makon da ya gabata ne dai Yar Lapid na Isra'ila ya gabatar da wani shiri na Gaza bayan kawo ƙarshen yakin. a karkashin shirin nasa yana cewa masar za ta karbi ragamar tafiyar da yankin da zarar an kammala yarjejen tsagaita buɗe wuta mafita ita ce masar za ta ɗauki nauyin gudanar da zirin gaza na tsawon shekaru takwas tare da zaɓin tsawai shi zuwa shekaru sha biyar kamar da ya shaida wa ƙungiyar hawkish foundation for defense and democracy of democracy fdd a washington kasashen duniya da dama dai sun yi fatali da shawarar da trump ya gabatar kan gaza kasashen iran da kuma saudiya sun tattauna kan halin da ake ciki a yankin da ma batun taron kungiyar kasashen musulmi ta oic da za a yi cikin kwanaki masu zuwa a jadda tattaunawar ta wakane ne ta wayar tarho tsakanin ministan harkokin wajen saudiya yarima faisal bin farhan da abbas arrakci ministan harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran a yayin ganawar bangarorin biyu sun yi nazari kan halin da ake ciki a yankin tare da tattauna taron ministocin harkokin wajen kasashen kungiyar oic da za a yi a jadda dama a kwanan baya bangarorin sun tattauna kan shirin shugaban amurka donald trump na kwace zirin gaza da ma tilastawa falastinawa kaura daga yankin zuwa masar da kuma jordan shirin da dukkan kasashen suka yi fatale da shi arakci ya la'anci shirin na amurka da 'yan sahiyoniya na tilastawa al'ummar gaza kuma wasu kasashe a matsayin ci gaba da shirin 'yan mulkin mallaka na shafe palestinu yana mai jaddada buƙatar ɗaukar ƙwararren matakai na kasashen duniya don tunkarar wannan makirci ya kuma yi kira ga al'ummar musulmi da sauran al'ummomin duniya baki ɗaya da su ɗauki matakin gaggawa a kan lamarin. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. yau juma'a bakwai ga watan maris na shekara ta 2025 wanda ya daidai da bakwai ga watan ramadan na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kusan cewa shekaru 89 da suka gabata a rana irin ta yau bakwai ga watan maris din shekara ta 1936 a karan farko da sojojin jamus suka mamaye yankin renani bayan yakin duniya na ɗaya da aka kuma sojojin jamus na nazi gargashin jagorancin adolf hitler sun karya jejeniyar basiles da lucano sannan kuma suka shiga yankin renani wanda aka kwashe tsawon lokaci ana jayayya akan mallakarsa tsakanin jamus da faransa bisa da jejeniyar basiles da kuma lucano an ayyana yankin a matsayin yankin kan iyaka wanda ba a fayyace mallakarsa ga kowane ɗaya daga cikin kasashen biyu ba amma dukkaninsu dai suna tarayya a cikinsa amma sojin jamus sun mame yankin a wannan rana tare da kakkaɓe hannun faransa daga duk wani iko na mallaka a kansa masu saurare ko kun san cewa shekaru 59 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha tara ga watan maris ɗin shekara ta alif ɗaya tara da sittin da biyar sarki faruk kambararren sarkin ƙasar masar ya rasu an haifi sarki faruk a shekara ta alif ɗaya tara da ashirin sannan kuma an haife shi ne a lokacin da mahaifinsa ahmad fu'ad pasha yake sarauta a kasar masar da sunan fu'ad na daya a wancan lokacin gwamnatin masar tana ƙarƙashin mulkin mallaka na turan birtaniya faruk ya gaji mahaifinsa yana da shekaru goma sha shida a duniya bayan rasuwar mahaifinsa shekara ta alif ɗaya tara talatin da shida amma saboda bai kai shekaru na shari'a ba sai aka dinka ragamin mulki na kasar masar ga majalisar wakilai ta sarakuna a farkon yakin duniya na biyu da kuma shigar ɗimbin sojojin 'yan mulkin mallaka a arewacin afirka masar ta zama ɗaya daga cikin sansanoni na ƙawancen ƙasashen waje musamman ma dai birtaniya an tilasta wa sarki faruk ya amince da tayan birtaniya na zama firaminista na ɗaya daga cikin abokan hamayarsa amma faruk ya sake samun isasshen iko a shekara ta 1944 kuma bayan kafa gwamnatin sahiyuniya tare da wasu kasashen larabawa sun shiga yaƙi da sojojin yahudawan sahiyuniya yaƙin dai ya ƙara yin da shan kashin misrawa daga lokacin ne kuma al'ummar ƙasar masar suka fara juya masa baya da kuma nuna rashin gamsuwarsu da mulkin sarki faruk wannan rashin nasara ya zama musababin faɗuwar sa game da wasu halaye waɗanda suka bayyana daga jami'an gwamnatin sa na cin hanci da rashawa wanda kuma suka haɗu suka zama hanyoyin da suka share fagen juyin mulki wanda janar najib kuma janar jamal abdul nasir suka yi ba tare da zubar da jini a ƙasar ta masar ba bayan wannan juyin mulki an tilasta wa faruk yan murabus ranar 26 ga watan yuli na shekara ta 1952 tun da farko dai shugabannin jin mulkin sun naɗa faruk ahmad fuad a matsayin faruk na biyu amma bayan shilanta jamhuriya a masar a ranar 18 ga watan yuni shekara ta 1953 aka kori faruk da iyalansa baki ɗaya daga masar inda aka tura su gudun hijira zuwa kasar italiya faruk ya rasu a ranar 18 ga watan maris din shekara ta 1965 yana da shekaru 45 a duniya a birnin rome na kasar italiya masu saurare ko kun san cewa shekaru 983 da sa gabata a rana irin ta yau hamza bin abdulaziz dailani wanda aka fi sanin sa da salar dailani malamin shari'a a karni na biyar bayan hijira ya rasu a birnin tabriz wani gari wanda yake arewa maso yammacin kasar iran shi dan kabilar tabristan ne a arewacin kasar ta iran kuma lakabinsa ya fi shahara da abu ali ana ɗaukar salar a matsayin shahararren ɗalibin shekul mufid da kuma sayyid murtaza alamul huda ya rubuce rubuce masu tarin yawa a lokacin rayuwarsa mafi shahara da gaske littafin da ya rubuta dai shine almarasimul alawiyya wal ahkamun nabawiyya wanda aka buga shi tare da wasu littafai guda goma da sunan jawami'ul faqih daga cikin sauran ayyukansa akwai littafin nan na albawab wal fusul da kuma littafin at-taqrib waɗanda dukkaninsu ya rubuta su ne a bangaren hukunce-hukunce na shari'a masu wurare ko kun san cewa shekaru 751 da suka gabata rana irin ta yau bakwai ga watan maris na shekara ta 1274 masanin falsafa ɗan ƙasar italiya thomas aquinas ya rasu an haife shi a naples shekara ta 1225 kuma ya karatu mai zurfi a bangaren ilimin addini aquinas ya karanci ilimin falsafa a jami'ar naples wannan masani ɗan ƙasar italiya ya fitar da tasa mahangar a bangaren ilimin falsafa inda ya tafi a kan cewa abu mafi girma a cikin mafarin samuwar ɗan adam da kuma farin cikinsa shine tafiya zuwa ga kamala ta ubangiji kamar aristotle ya gazgata cewa akwai wani ƙarfi a cikin kowane mutum wanda zai kai shi zuwa ga kamala ta ruhi aquinas ya yi imanin cewa ilimin ruhi da tunani ba saba wa juna da ilimin kimiyya ba domin kuwa dukkaninsu ilimomin guda biyu suna neman gaskiya ne da abin da yake daidai wannan imani na aquinas da kuma imaninsa da fifikon hankali ya ba da gudunmawa matuƙa wajen yaɗuwar kimiyya tunanin aquinas shine falsafar da ta yaɗu kuma take da rinjaye a makarantun addini da kuma na kimiyya a turai tsawon ƙarni hudu a jere kuma har yanzu ana mutunta mahangarsa a tsakanin masana addini da falsafa na ɗariƙar katolika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 a yau muhammad dai ya nufi wani shago da ake sayar da kayayyaki na fata da suka hada da rigunan sanyi da kuma takalma gami da jikuna da kuma safar hannu domin ya saiwa mahaifiyarsa rigar sanyi da dala ubangiji a cikin shirin za ku ji yadda ta kaya tsakanin muhammad da mai wannan shago to amma kafin a ji dukkanin abubuwan da suka wakana a cikin wasu sai an fara sauraron dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. ببخشید یه حقوری آقا malami. قیمت پرشی چقدر؟ نوا پالتو ریگر سنی کیف جکه کفش تکلمی دستکش سفر هنو چرم پاتا چرمی نپاتا دویست هزار dubu ɗari biyu. Tumon. Kuɗin tuman. Geron. Mai tsada. Tabi'i. Zalla. Forushka. Ko gangariya. Hatta. Shago. Mahsul. Abin samarwa. koja هر اینا مشهد برنن مشهد البته تبس آنها تولید می کنند سو سنا سامروا شهر برنی چند شهر دیگر وسو برانن دبن خوب دکو پنجاه هزار دوبو همسن بسیار دیوا قشنگ میکاو برای من گرینی دیگر ندبن بفرمایید بسم الله طرف بنگری سمت چپ حقو. من می خواهم نی اینا شما می خواهید کی کناسان رنگ لونی مشکی بکی قهوه‌ای می قسا قسا متشکرم نگودی To madalla banda aka saurari waɗannan kalmomi da za a amfani da su a cikin wannan shiri. Yanzu kuma bari mu kama hanya mu shiga cikin wannan shago da ake sayar da kayayyaki. Inda Muhammad ya fara ce ma mai shagon. ببخشید آقا قیمت این پالتوی چرم چقدر است؟ دویست هزار تومان؟ بله قیمت آن دیویست هزار تومان است گران است این پالتو از چرم طبیعی است بله تمام پالتوها و کیف و کفش های این فروشگاه از چرم طبیعی هستند حتی دستکش ها این چرم ها محصول کجا هستند؟ مشهد البته چند شهر دیگر ایران نیز چرم تولید می کنند. چرم ایران خیلی خوب است. ببخشید قیمت این کیف چقدر است؟ پنجاه هزار تومان بسیار قشنگ است اما برای من گران است کیف و کفش های دیگری هم داریم بفرمایید این طرف سمت چپ این کیف و دستکش بسیار زیبا هستند اینها را می خواهم. بله حتما رنگ مشکی می خواهید یا قهوه‌ای؟ رنگ قهوه‌ای خوب است. متشکرم. To madala, to banda aka saurari wannan tattaunawa kamar ta gudana a cikin harshen Farisanci yanzu kuma sai a saurari tattaunawar tare da fasarta a cikin harshen Hausa. ببخشید آقا قیمت این پالتوی چرم چقدر است؟ دویست هزار تومان؟ یه حقوری مالم نوانه پراشن ونن ریگر سنین تپاتا. تومان دوبو دری بیو بله قیمت آن دویست هزار تومان است ای فرشن تا تومن دوبو ریبیونه. نه. گران است. این پالتو از چرم طبیعی است. تنر زده. ونا ریگر سنگی تپت چه زله؟ بله تمام پالتوها و کیف و کفش های این فروشگاه از چرم طبیعی هستند. حتی دستکش ها E! دکان rigunan sanyi da jikuna da takalma da ke wannan shago na fata ne zalla har ma da safunan hannu. این چرم ها محصول کجا waɗannan fatu a ina ake samar da su? مشهد البته چند شهر دیگر ایران نیز چرم تولید می کنند چرم ایران خیلی خوب است برنم مشهد. ko که وسو گروان ندبان na daban a iran ma ببخشید قیمت این کیف چقدر است؟ دو الله نو نه ننجکر پنجاه هزار تومان تومان دوبو همسنگ بسیار قشنگ است اما برای من گران است تنها da kyau اما amma زده کیف و کفش های دیگری هم داریم. بفرمایید این طرف سمت چپ muna ma da wasu jikuna da takalma na daban. Bismillah nan wajen ɓangaren hagu. این کیف و دستکش بسیار زیبا hastand اینها را می خواهم. wannan jakar da safar hannu suna da kyawu sosai ina son su بله حتما رنگ مشکی می خواهید یا قهوه ای تبس لونم بکی کو قس قسا ککی سو رنگ ای خوب است متشکرم لونن قس قسا می نگودی To madalla to jama'a masaurare da wannan ne maka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai Allah kai mu a mako na gaba za a ji mu ɗauke da ci gaban shirin a cikin wani sabon darasi. To amma kafin wannan lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen gabatar da shirin musamman malama Julai wadda ta haɗa shirin a fefe ni Abdullahi Salo Katsina don jagoranci gabatarwa ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. a'uzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Saidina wa nabiyyina muhammad wa ala ahli baitihi na tahirin jama'a ma saurare assalamu alaikum barka mu da saduwa da ku a cikin shiri na musamman domin ranakun watan Ramadana mai alfarma inda a wannan rana za mu yi bayani kan hukunce-hukuncen sharuɗan wajabcin azumi da ingancinsa kamar haka. Mutumin da asalinsa ba musulmi ba ne sai ya musulunta, to ba zai yi ramakon azumin ramalanin shekarun da so gabata ba kafin ya musulunta. Musulmin da ya ridda wato ya fice daga addinin musulunci, sannan ya tuba ya sake dawowa cikin musulunci, to wajibi ne a kansa. ya yi ramukon dukkanin azumin watan Ramalana da bai yi su ba a lokacin da ya yi ridda, kuma ba bambanci mutum asalinsa musulmi ne, wato wanda aka haife shi a musulunci, ko kuma asalinsa ba musulmi ba ne musulunta ya yi, sai kuma ya sake komawa kafirci, wato ya bar addinin musulunci. To dukkaninsu wajibi ne su yi ramakon azumin watan Ramalana da ya shige su. a lokacin da suka yi ridda suka bar addinin musulunci idan mutum ya musulunta da rana to ba wajibi ba ne a kansa ya yi azumin wannan ranar ta hanyar jaddada niyya kafin rana ta gota daga sararin samaniya wato kafin shigar lokacin sallan azahar kuma babu ramukon azumin wannan ranar a kansa bayan watan ramalana idan musulmi ya yi ridda wato ya fice daga addinin musulunci sai kuma ya tuba ya sake dawowa musuluncin to azumin wannan ranar bai inganta ba gare shi, amma wasu malamai sun bayyana cewa itiyaɗi ne wajibi idan tun da alfijir ya fito bai aikata abin da ke ɓata azumi ba, ya ɗaura niyyar yin azumin wannan ranar, ya yi azuminta. Idan azumin watan ramulana ya shige mutum a lokacin da yake fama da cutar hauka, to bayan warkewarsa ba zai yi ramakon azumin da suka shige shi ba a halin hauka. mutumin da cutar hauka ta bijiro masa na ɗan wani lokaci a watan Ramalana, dangane da hukuncin azuminsa a wannan ranar akwai maganganun malamai kamar haka. Na farko, wasu malamai sun bayyana cewa idan mutum yana cikin hankalinsa sai hauka da take tafiya ta dawo ta bijiro masa na wani lokaci a halin azumi, to azumin wannan ranar ya ɓaci. Na biyu, wasu malaman sun bayyana cewa ne idan mutum yana fama da cutar hauka da take tafiya ta dawo, sai ya wayi gari cikin hankalinsa yana azumi, sai kuma haukar ta bijiro masa na wani lokaci, sannan ta tafi, to zai ci gaba da yin azuminsa na wannan ranar, kuma azuminsa ya inganta. Idan mutum yana fama da cutar hauka da take tafiya ta dawo, sai ta bijiro masa cikin dare a watan Ramalana, kuma ya dawo cikin hankalinsa kafin fitowar alfijir. to wajibi ne ya yi azumin gari Idan mutum yana fama da cutar hauka na tsawon lokaci, sai ya warke daga haukan bayan fitowar alfijir, to ba zai azumin wannan ranar ba, kuma babu ramakon azumin wannan ranar a kansa bayan watan Ramalana. Idan mutum ya riga ya ɗaura niyyar yin azumin washe gari sai ya suma kafin fitowar alfijir ko bayan fitowarsa, to idan ya farfaɗo da rana, wasu malamai sun bayyana cewa zai ci gaba da yin azumin wannan ranar kuma azuminsa ya inganta wasu malaman kuma sun bayyana cewa idan bai ci gaba da gudanar da azumin wannan ranar ba bayan farfadowarsa to zai yi ramakon azumin wannan ranar bayan watan ramalana idan mutum ya suma a cikin dare kafin ɗaura niyyar yin azumin washegari, kuma bai farfado ba sai bayan fitowar alfijir to ba zai yi azumin wannan ranar ba kuma babu ramakon azumi a kansa bayan watan Ramalana, mutumin da ya wayi gari cikin maye a watan Ramalana, idan kafin hankalinsa ya gushe a cikin dare ya riga ya kulla niyyar yin azumin washe gari, to duk lokacin da ya dawo cikin hankalinsa zai ci gaba da yin azumin wannan ranar, sannan bayan watan Ramalana ya rama ko bisa itiyaɗi wajibi. Mutumin da ya niyyar yin azumin washe gari cikin dare, amma tun da ya kwanta bacci bai farka ba, sai bayan da rana ta faɗi. azuminsa na wannan ranar ya inganta, amma idan mutum ya kwanta bacci cikin dare ba tare da ya yi niyyar azumin washe gari ba, saboda mantuwa ko kuma ba shi da masaniyar cewa an ga watan Ramalana, bai kuma farka ba sai bayan da rana ta riga ta gota daga tsakiyar sararin samaniya, wato bayan lokacin sallan azahar ya shiga, to lokacin jaddada niyyar azumin wannan ranar ya wuce, wajibi ne ya riƙe baki har zuwa faɗuwar rana. sannan bayan watan Ramalana ya yi ramakon azumin wannan ranar. Idan mutum yana da tabbacin yin azumi zai cutar da shi, ko kuma yana tsoron yin azumin zai cutar da lafiyarsa, amma kuma duk da haka ya yi azumin, to idan har azumin da ya yi ya cutar da lafiyarsa, to azuminsa ya ɓaci. Idan kuma azumin bai cutar da shi ba, to idan ya yi azumin ne domin neman yardan Allah, saboda kwaɗayin yi masa biyayya. ba saboda taurin kai da ƙetare dokokin Ubangiji ba, kuma cutuwar da yake da tabbacinta ko tsoronta sakamakon yin azumi ba ta kai matakin da haramun ne mutum ya tunkare ta ba, to wasu malamai sun bayyana cewa azuminsa da ya yi ya inganta, amma idan kuma cutuwa ce da haramun ne mutum ya wurga kansa ciki, to azuminsa da ya yi ɓatacce ne kuma ya saɓa wa umarnin Allah. idan mutum yana da tabbacin yin azumi ba zai cutar da shi ba don haka ya azuminsa sai kuma ya cutu to azuminsa ya inganta amma idan mutum yana tsammanin yin azumi ba zai cutar da lafiyarsa ba don haka ya azumin bayan shan ruwa kuma sai ya bayyana masa cewa azumin da ya yi ya cutar da lafiyarsa a nan wasu malamai sun bayyana cewa azumin wannan ranar bai inganta ba idan mutum ba shi da lafiya sai ya warke bayan gotawar rana daga tsakiyar sararin samaniya wato bayan shigar lokacin sallan azahar kuma tun da alfijir ya fito bai aikata wani abin da ke ɓata azumi ba to ba wajibi ba ne sai ya yi azumin watan ramalana na wannan ranar kuma ko ya yi azuminsa bai inganta ba amma idan mutum ya warke daga rashin lafiya kafin shigar lokacin sallan azahar kuma tun da alfijir ya fito bai aikata wani abin da ke bata azumi ba Dangane da hukuncin da ya hau kansa akwai maganganun malamai kamar haka. Na farko, wasu malamai sun bayyana cewa yin azumin wannan ranar ba wajibi ba ne a kansa, kuma ko ya yi azumin bai inganta ba. Na biyu, wasu malaman sun bayyana cewa wajibi ne a kansa ya ɗaura niyyar yin azumin wannan ranar, kuma azuminsa ya inganta. Mutumin da azumi ya raunana shi, bai halatta ya sha ruwa ba, sai dai idan raunanar ta kai ga matakin da ba a saba ganin irinta a al'ada ba, to a nan ya halatta mutum ya sha ruwa. Idan mutum yana azumi, yakan raunana da take kai ga ya iya gudanar da aikin da ta hanyarsa ne yake cin abinci, kuma babu wata hanyar samun abinci ta daban sai wannan aikin. To ya halatta ya bar yin azumin wannan ranar da ya zame dole ya je aiki domin neman abincin da zai ci. Bayan watan Ramalana ya ramakon azumin da bai yi su ba. Matafiyan da yake da masaniyar idan tafiya ta kai a yi mata ƙasaru dole ne a bar yin azumi matuƙar tafiyar kafin gotawar rana ce daga sararin samaniya wato kafin shigar lokacin sallan azahar amma sai ya mance ya yi azumi a tafiyar da dole ne a sha ruwa to azuminsa bai inganta ba ko da kuwa bai tuna ba sai bayan da rana ta faɗi wato bayan an sha ruwa idan matafiyi da yake tafiya da ta waje ba a rage sallah ya yi azumi domin bai san wajibi ne ya sha ruwa ba, to azumin da ya yi a halin tafiyar ya inganta, amma idan a lokacin da yake azumin an fahimtar da shi hukuncin shari'a cewa matafiyi da yake tafiyar da ta kai a rage sallah baya azumi, amma duk da haka ya ci gaba da yin azumin da yake yi, to wannan azumin bai inganta ba. Mutumin da ya fita tafiya da dole ne a sha ruwa, amma sai ya fara shan ruwa tun kafin ya fita zuwa bayan gari, wajen da ake kira da haddun tarahus ko kuma tun daga gida ya fara shan ruwa, to anan zai yi ramakon azumin wannan ranar tare da yin kafara bisa itiyaɗi wajibi. Ya halatta mutum ya tsiri yin tafiya da take wajibi ne a sha ruwa, domin kada ya azumin watan Ramalana, ko da domin gujewa azumi ne. sai dai hakan abin ne wato makaruhi yanzu kuma ga addu'ar rana ta shida a watan ramalana mai alfarma اللهم لا تخذلني فيهم لتأرذ معصيتي ولا لي بسياط نغمتي وزحزهني فيهم من موجبات سخط به من لکم و ایادی یا منتهام رغبت را Ya Allah, kada ka kama ni a cikinsa saboda wuce gona da iri cikin saɓonka, kuma kada ka buge ni da bulaliyar azabarka, ka nisantar da ni daga abin da zai kai ni ga fushinka, don tausayarka da kuma ƙarfinka, ya gayan masu tsammani. Daga ƙarshe nake muku fatan Allah ya karɓi ayyukanmu. wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu. filin faɗakarwa. A'udhu billahi mina shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ba'ad. Jama'a saurare, Assalamu alaikum. Barkanku da sake saduwa a cikin shirin filin fadakarwa. wanda a cikin cikinsa muke kawo muku nasihohin malamai kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwarmu ta yau da kullum domin samun dacewa gobe kiyama ganin cewa lahira ita ce madawwama kuma wajen ganin sakamako na abin da mutum ya aikata a nan duniya kuwa wuri ne na aiki amma ba sakamako to a yau ma shirin namu yana tare da sheikh abdul jabbar nasiru kabara ne da kuma malam abubakar maina inda za mu kawo muku kashi na ƙarshe na bayanan da suka yi mana kan kyawawan ɗabi'u ko kuma ɗabi'un girma wato makarimul akhlaq sai a biyo mu sannan a hankali domin jin yadda shirin zai kasance. والعلم ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والعرف ساديها to madalla masu iya magana dai kan ce waiwaye adon tafiya idan muka koma baya game da bayan da malamai suka yi a makon da ya gabata za mu iya fahimtar cewa lalle dukkan ɗabi'un girma sun tattaru a wajen ma'aikin Allah annabi Muhammad tsira da aminci su tabbata gare shi da iyalan gidansa tsarkaka wanda matukar muka yi koyi da su to za mu rabauta duniya da lahira. Daga cikin bayanan da malamai suka yi sun nuna cewa mu'amalar Manzan Allah tsakanin shi da dukkan mutane kama daga mata da yara ƙanana da manya da ma waɗanda ba su yi imani ba babu bambanci a cikin mu'amalar da yake da su yana ba wa kowanne jinsi mutum haƙƙinsa ya zo a cikin tarihi cewa akwai wani hude da yake makwabtaka da shi ya kasance yana cutar da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta hanyar zuwa masa shara a gidansa sai dai manzo bai taba nuna damuwa ko ɓacin rai akan haka ba to sai dai manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ga an yi kwanaki amma ba a zuba shara a gidansa ba kamar yadda wannan yahudan ya saba wannan ya sa manzo ya bincika domin ya ji lafiya ko me ke faruwa bayan da ya bincika a gidan yahudan nan sai ya samu labari a shi ba shi da lafiya ne sai ya gaida shi ya masa fatan samun waraka daga rashin lafiyar da yake fama da ita wannan ya yi tasiri a cikin rayuwar wannan bayahudan wanda daga nan ya daina zuba shara a gidan manzon Allah tsaya da aminci su tabbata gare shi da iyalan gidansa tsarkaka akwai misalai da dama da suka faru a cikin rayuwar manzon Allah makamancin haka da suke da muhimmancin gaske da za mu iya koyi da su domin samun dacewa gobe kiyama idan muka yi dubi game da mu'amalarsa da waɗanda ba musulmi ba kamar da mabiya addinin kirista da dai sauransu za mu ga cewa akwai kyawawan abin koyi a cikinsu misali idan muka ɗauka mubahalar da ya so a yi tsakaninsa da nasara na jiran domin tabbatar da mai gaskiya tsakaninsu kamar yadda ya zo a cikin alkur'ani mai girma cikin ayar mubahala Domin jin ƙarin bayani akan wannan na tuntuɓi Sheikh Abdul Jabbar Nasir Kabara, malami a birnin Kano da ke tarayyar Najeriya ga kuma abin da yake bayyanawa. To, ita mubala wannan ai su su suka jawo a yi ta. Annabi bai mubala da su don kinsu ba. sun musu abin da aka saukar na daga gaskiya sai aka ce to idan suna sun da cewa wani abu da suke faɗa gaskiya ne su zo a yi mubahala ba dan sun musa ba nan zai ce su zo a yi mubahala ba domin mu kalli yadda ya mu'amala da najashi sadda makka ta yi zafi ɗan uwansa na jini suka tsani shi ya ce a tafi gun najashi najashin nan ba ma balarabi ba ne ba ma mutumin hijaz ba ne ɗan afirka ne baƙar fata kuma kirista amma maza Allah ya ce a tafi gunsa saboda yana da adalci yana ɗabbaka dokoki irin na addinin almasihu kuma da aka zo gun najashin nan kowa yana da tarihin irin yadda ta kaya tsakanin ja'afar ibnu abi talibin yayan sayyidi ali da kuma amr ibn al-as wanda ya wakilci kafiran quraishu a lokacin kuma da irin lafuzan da ja'faru dan abi talibin Allah ya da shi yayi waɗanda suka jawo a ƙarshe shi najashin kansa ba shiga musulunci saboda haka manzo Allah nazariyar sa ga kirista nazariya ce mai kyau kuma kai gasali wajibi ne ma a gunmu imani da annabawansu da mutum zai kafirce da annabi isa ko annabi musa ko ɗaya daga annabawan yahudi ko kirista to daidai ke da kafirce da manzon allah abinda kawai aka ce an shafe shari'ar su da tasa amma ba makamin su aka share ba suna nan a annabawa suna nan a mursalai wannan yana nan a ruhun layi wannan yana nan a kalimun layi kuma imani da su wajibi ne kamar imani da manzon allah saboda haka mu'amalar manzon Allah da Kirista in dai ba waɗanda suka zama sun warware alkawari ko sun ci amana ko sun haɗa kai da kafirai to wannan mu'amalar su hukuncin ta hukuncin mu'amalar domin yana nan a cikin na jin ko a tarin ne ko a salat ne Allah yana faɗa la ina ku wallahu anil ladina la yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allah yuhibbul muqsitin Allah baya hana ku da Kirista ko Yahudu waɗanda ba su yaƙe ku ba ba su haɗa kai da masu yaƙi da ku ba ba su gaba da ku ba Allah bai hana ku kyautata musu ba Allah bai hana ku musu adalci ba Allah yana son wanda suke adalci ko ga Kirista ne ko ga Yahuda ne yace a waɗanda na hana ku inna ma na hukum Allahu anil ladina qatalukum fi din wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu ala ikhrajikum an tawallaw wa tawallaw fa ulaika humuz zalimun haka idan muka kalli waɗannan ayoyi guda sun ga mai mana bayanin mu'amalar manzon Allah da Kirista da ma duk kafirai in ka ga annabi yana faɗa da kafiri ko kaga ya tsani kafiri to mu'amalar kafirin ce ta hukunta ka ba wai dan bai imani da shi ba yake gaba da shi a ya kira su ne da akhlaq la ikra fi din tattabai na la gai da akhlaq da tabi'u na girma da kauna da tausasawa kai kira su ga addini wal ilmu thalithuha wal hilm rabi'uha والجود خامسها والعرف ساديها والبر سابعها Akwai siffofi da dama da ake jingina su ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar tausayi da jin kai da dai makamantansu. To ko menene yambancin su da waɗanda ake jingina su ga Allah maɗaukin sarki Ga Malam Abubakar Maina malami a birnin Zaria da ke da Najeriya dauke da karin bayani. Wato wa'annan sufofi ɗin lalle akwai bambanci. Ah, bambanci bambancin da yake tsakanin siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wa da siffofi na Allah subhanahu wa ta'ala wato bambanci ne wanda yake na mahalicci da kuma wanda yake abin halitta. Allah subhanahu wataala ne mahalicci wanda yake siffan da yake na Allah siffofi ne wanda yake zatinsa ne wanda yake kuma shi ba ya karba daga wajen wani bane. kaga sufofi ne wanda yake nashi amma na manzo sallallahu alaihi wa sallam sufofi ne wanda yake ba cikin halitta ba wanda yake ya siffanta da irin wannan siffan kamar manzon Allah amma manzo sallallahu alaihi wa sallam a lokaci guda ya san cewa wa'annan sufofin ba daga gare shi bane shi yasa manzo sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi ya yana cewa alfakaru fakhri talauci shine al-fahri na wato manzo Allah yana gani ya yana jin ya fi kowa talauci duk mutane duk waɗanda suke bayan Allah salihai wanda hasken su ya kai haske sun kusa da Allah fiye da kowa to sun fi kowa jin talaucin su zuwa ga Allah idan mutane suka yi nisa da Allah sai ma su dinga gani har ma ya kai ga marhalan ilaika ilahal khalqi arfa rawbati wa in kuntu ya dhal manni wal judi mujrima ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي To da fatan a su da gargaɗin da malamai suka yi kuma a nan shirin namu ya kammala ganin lokacin da aka ɗibar mana ya fara mu sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Amma kafin wannan lokacin muna miƙa godiya ta musamman ga baƙinmu na wannan mako Sheikh Abdul Jabbar Nasiru Kabara da kuma Malam Abubakar Maina malami a birnin Zaria game da wannan gudunmuwa da suka bayar a shirin namu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala وبركاته مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد amsoshin fikihu. Masu saurare barkan ku da warhaka kuma barkan mu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na amsoshin fikihu inda a ciki muke gabatar muku da hukunce-hukuncen addini daidai da fatoyin jagoran juyin halin musulunci na Iran Ayatullah Said Ali Hamna'i Allah ya kara masa yarda. A cikin shirinmu da ya gabata mun fara bayani ne kan hukunce-hukuncen kafiri sai lokaci ya mana halinsa don haka a yau za mu ɗora daga inda muka tsaya sai ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa. Tambaya A yankin da muke aikin soja, akwai wasu ƙabilu daga wata mazhaba mai suna mazhabar gaskiya, shin ya halatta a ci moriyar nono da yagot da man shanu da suke yi da hannayensu? Amsa. idan har sun yi imani da aƙidar musulunci to hukuncinsu iri ɗaya ne da sauran musulmi dangane da batun tsarki da najasa tambaya mutanen ƙauyen da muke koyarwa a cikinsa ba sa yin sallah domin 'yan ɗariƙar gaskiya ne kuma ala tilas muna cin abincinsu da burodinsu yayin da muna zaune a wannan ƙauyen dare da rana shin akwai wata matsala a cikin sallolinmu amsa idan ba su kore kaɗaita Allah maɗaukaki wato tauhidi da annabci kuma ba su inkarin wani abu daga cikin muhimman rukunan addini kuma ba su kasance suna ɗauke da aƙidar samun tauyaya ko na kaso a saƙon manzon Allah tsira da amincin Allah da yalan gidansa ba to ba za a ɗauke su kafirai ba ko najasa. idan kuma sun kasance saɓanin haka to wajibi ne kiyaye batun tsarki da najisa wajen taɓa jikinsu ko cin abincinsu. tambaya ɗaya daga cikin danginmu ɗan gurguzu ne kuma a lokacin yarantanmu yana yawan ba mu kuɗi da kayan aiki menene hukuncin wannan kuɗi da kayan aikin idan a halin yanzu suna nan a matsayinsu na asali amsa idan ya tabbata kafiri ne da yin riddansa daga musulunci kuma ya zaɓi kafirci tun bayan balagarsa kafin ya bayyana musulunci to kuɗinsa yana matsayin hukunci daidai da kuɗin sauran kafirai tambaya akwai mutane da yawa da suke rayuwa a birnin khuzistan waɗanda suke kiran kansu da suna sabi'awa kuma suna cewa su mabiyan annabi yahaya alaihi salam ne kuma muna da littattafansu sannan malaman addinai sun tabbatar mana da cewa waɗannan su ne sabi'awan da ake ambata a cikin alkur'ani mai girma muna fatan za ku mana bayani shin waɗannan suna daga cikin ma'abuta littafi ko a'a amsa mazhabar da aka ambata tana matsayin hukuncin ahal likitabi wato ma'abuta littafi tambaya shin da gaske ne abin da ake cewa gidan da kafiri ya gina da hannunsa ya najistu kuma ana iya yin sallah a cikinsa amsa sallah ba ta zama makaruhi a cikin gidan da aka ambata tambaya menene hukuncin yin aiki da yahudawa da sauran mazhabobin kafirai da karɓar lada a wurinsu amsa babu hani gare shi matuƙar aikin ba na laifi ba ne ko kuma ya saba wa maslahar jama'a ta musulmi da na musulunci tambaya ni mace ce mai 'ya'ya da yawa kuma na kammala karatun digiri na biyu kuma matsalar da nake fama da ita ita ce tsarki saboda na taso a cikin iyalai masu kula da addini ina son kiyaye dukkanin koyarwar musulunci saboda kasancewa ta mai 'ya'ya ƙanana ina shagaltuwa sosai da al'amuran fitsari da kashinsu kuma yayin da nake tsarkake fitsari watsuwar ruwan wurin da yake taruwa yana fita daga ciki wato wurin sifon ɗin kuma idan ya watsu yana shafar ƙafafu fuska har ma da kaina a wani lokaci ina fuskantar matsala wajen tsarkake waɗannan gaɓoɓi kuma a duk lokacin da na fuskanci matsalar wanke waɗannan gaɓoɓin hakan yana janyo mini matsaloli da dama a rayuwata kuma a ɗaya ɓangaren ba zan iya watsi da waɗannan batutuwa ba saboda suna da alaƙa da imani na da addini kuma har na tuntuɓi likitan mahaukata amma ban samu wani sakamako ba banda sauran matsalolin da nake fama da su kamar kura daga abubuwa da ba su da tsarki ko kula da najastuwar hannun yaro wanda ko dai in tsarkake ko kuma na nisanta shi daga shafar wasu abubuwa na daban sanin cewa tsarkake abu maras tsarki aiki ne mai matuƙar wahala a gare ni amma a lokaci guda kuma yana da sauƙi gare ni wanke kayan kwanuka da tufafi idan sun yi datti kawai don haka ina roƙo don girman matsayinku mai daraja ku sauƙaƙa mini rayuwata bisa ga shiryarku amsa abu na farko a cikin fasalin tsarki da najasa asalin lamari shine tsarki abu ne na mahangar shari'a mai tsarki matukar bamu da tabbas na najastuwan abu to abubuwa masu tsarki ne a gare mu ko da kuwa mun tsammaci najastuwansu. Na biyu, waɗanda suke da matsananciyar ɗabi'ar damuwa da abu dangane da abin da ya shafi najasa da tsarki, kamar wanda yake yin gaggawar ganin abu ya najastu ko kuma ganin abu masu tsarki akan ma'auni kasansa, ana kiransa a mahangar fikihun musulunci da mai wasu wasi. idan yana da tabbaci mai wasu wasi ne kan najasa to ba zai ɗauki aikinsa a yaƙininsa ba sai dai yayin da aka samu yaƙini bisa al'ada ma'auni a tsarkin mai wasu wasi na najistuwa shine ɗaukan yanayi irin na sauran mutane don haka ba wajibi ba ne a kan mai wasi da ke da tabbacin tsarkin abu ya ɗauki matakin tsarkake shi da nufin kawar da najisarsa mutum zai ci gaba da wannan hukunci akan ɗabi'ar mutane har sai abin da aka ambata a baya na wasu wasan ya rabu da shi gaba ɗaya abu na uku duk wani abu ko wata gaba da ta najistu ya wadatar a tsarkake ta bayan kawar da asalin najasar ta hanyar wanke wurin sau ɗaya kawai da ruwan famfo kuma ba lalle ba ne a yawaita wanke ta ko sanya ta ƙarƙashin ruwa kuma idan wannan najasar ta kasance a jikin kyalle ne da makamantan shi to ihtiyadi ya matse shi gwargwadon yadda aka saba yi har ruwa ya fita daga jikinsa abu na hudu tunda irin wannan matsala mai tsanani ta samu gurbi a zuciyarki akan batun rashin tsarki to ki sani kura ba ta dauke da najasa ta kowace fuska kuma lura da hannun yaro mai tsarki ko maras tsarki ba lalle ba ne kuma ba lalle ba ne a tantance ko jini ya fita daga jiki ko a'a kuma baya wajabta binciken shin jini ya kawu daga jiki ko bai kawu ba wannan hukuncin yana nan a gare ki har sai wannan wasu wasi ya kawu gaba ɗaya abu na biyar addinin musulunci yana da ka'idoji masu sauƙi da rangwame da suka dace da ɗabi'ar ɗan adam don haka kada ku wahalar da kanku kuma kada ku cutar da jikinku da ruhinku a sakamakon haka kuma halin damuwa da wurga kai cikin kunci a wannan yanayi yana rikita rayuwa kuma allah mahalicci mai girma da ɗaukaka bai yarda da azabtar da ku ba kuma azabarsa ta tabbata ce ga waɗanda suka yi shirka da shi don haka ku gode wa ni'imar addini mai sauƙi kuma ku yi godiya ga wannan ni'ima tana nufin yin aiki da umarnin Allah maɗaukaki. abu na shida Wannan yanayi wani yanayi ne na wucin gadi kuma ana iya magance shi sannan mutane da yawa bayan sun yi fama da ire-iren waɗannan jarabawa suna samun waraka da gare ta tare da samun mafita bisa ga yin koyi da matsalolin da suka shiga da aka ambata. don haka ki dogara ga Allah maɗaukaki hutar da zuciyarki da kwantar da hankalinki ta hanyar himma da azuma. Tambaya wasu malaman fikihu suna ganin najasar ahal likitabi, wato ma'abuta littafi wasu kuma suna ganin tsarkakakku ne a nan menene matsayinku amsa kasancewarsu najasa a zatinsu bai tabbata ba a'a muna ɗaukansu a matsayin hukuncin masu tsarki tambaya ahal kitabi waɗanda suka yi imani a ɓangaren tunani da saƙon ƙarshen annabawa kuma suke yin aiki da tsari da al'adar iyayensu da kakanninsu ana ɗaukan su a matsayin hukuncin kafirai a matakin kafirai a matsalar tsarki ko a'a amsa imani kawai da saƙon ƙarshen cikamakin annabawa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa ba zai sa a yi musu hukunci da kasancewar su musulmi ba amma idan sun kasance daga cikin ahalin kitabi su ana musu hukuncin masu tsarki tambaya ni da wasu gungun abokai mun kama hayar gida sai muka samu cewa ɗaya daga cikinsu baya sallah bayan mun nemi ƙarin bayani da gare shi sai ya amsa mana da cewa a ɓangaren ƙabila ya yi imani da allah maɗaukaki amma baya sallah kuma abin lura muna cin abinci da shi mu'amala a harkoki da dama shin najasa ne ko mai tsarki amsa barin yin sallah da azumi kawai ko kuma wajibai na shari'a baya mayar da mutum wanda ya ridda da kasancewarsa najisa amma sai dai idan ba a samu tabbacin riddansa ba to hukuncinsa daidai yake da sauran musulmi tambaya su wane ne ake nufi da ahalul kitabi wato ma'abuta littafi menene ma'aunin tantance iyakar mu'amala da su amsa abin da ake nufi da ma'abuta littafi shine duk wanda ya kasance a cikin wani addini na ubangiji kuma ya ɗauki kansa daga cikin al'ummar annabi daga cikin annabawan allah maɗaukakin sarki amincin allah ya tabbata a gare su kuma amincin allah ya tabbata ga annabinmu da iyalan gidansa tsarkaka alaihi musalam waɗanda suke da littafi daga cikin littafan da aka saukar daga sama ga annabawa amincin allah ya tabbata a gare su kamar yahudu kirista latushiyawa da kuma sabiyawa domin su kamar yadda muka tabbatar a bincike suna daga cikin ahalil kitabi don haka waɗannan hukuncinsu hukuncin ahalil kitabi ne wato ma'abuta littafi ne sakamakon haka ya halatta gudanar da mu'amala tare da su gami da kiyaye ka'idoji da ɗabi'un musulunci babu matsala tambaya akwai wata ƙungiya da take kiran Ali Allah ne kuma mabiyanta suna cewa Ali alaihi salam ba abin bauta ba ne amma shi bai zama ƙasa da abin bauta ba menene hukuncin waɗannan mutane amsa idan ba su ce akwai abokin tarayya ga Allah maɗaukakin sarki mai rahama mafi ɗaukaka ba to hukuncinsu bai kasance daidai da hukuncin shirkai ba tambaya shin daidai ne a ba da abin da aka yi bakance wa imam Hussaini alaihi salam ko ma'abuta mayafi na iyalan gidan manzon Allah tsarkaka alaihi salam daga mabiya shi'a masu bin jagororin shirya goma sha biyu na iyalan gidan manzon Allah tsarkaka alaihi salam ga cibiyoyi da mabiya tafarkin masu kudurta cewa Ali Allah ne a wuraren taruwarsu wanda hakan zai kai ga farfado da waɗannan cibiyoyi amsa ɗaukan ali shugaban masu kaɗaita allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi a matsayin ubangiji aƙida ce ɓatacciya ta ƙarya kuma yana kai ga ficewa daga aƙidar musulunci kuma taimakawa watsuwar wannan ɓatacciyar aƙida haramun ne kuma ƙari kan haka baya halatta ba da dukiya na bakance a wani abu face ɓangaren da aka yi bakance kansa tambaya a gefen yankinmu da wasu yankuna na daban akwai wata kungiya da take kiran kanta Ismailiya kuma sun yi imani da jagororin iyalan gidan manzon Allah tsarkaka alaihi musalam guda shida amma ba su yi imani da kowane daga cikin wajiban ayyukan addini ba hakanan ba su yi imani da jagorancin malami masanin ilimin fiqihu ba wato wulayatul faqi don haka muna fatan za ku bayyana mana shin mabiya wannan kungiyar najasa ne ko kuma masu tsarki ne amsa rashin imani da sauran imamai shida ma'asumai amincin Allah ya tabbata a gare su ko kuma da wani hukunci cikin hukunce-hukuncen shari'a matukar hakan ba zai janyo musun asalin shari'a aƙidar su baya wajabta kafirci da zamewarsu na jisa sai dai idan suna furta zagi da wulakanta ɗaya daga cikin jagororin iyalan gidan manzon Allah tsarkaka alaihimussalam Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato, a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. matasa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin. Kuma idan ana biye da mu za a iya tuna cewa manufar shirin dai shine taɓo batutuwa da dama da suka shafi matasa da kuma mahanga daban-daban sannan kuma mu tattauna matsaloli da ƙalubalen da ke gabansu. a bisa tuni shirin namu ya buɗe tattaunawa ne akan matasa da suke a cikin makarantu da cibiyoyi na addinin musulunci musamman ma dai a tarayyar najeriya mun kuma fara yada zango ne a cibiyar ilimi ta hauza ta daru thakalain da ke birnin kano mun ji ta ɗaliban waɗannan cibiyoyi akan yadda tsarin karatunsu yake tafiya da kuma matsaloli da kalubalen da yake gabansu sannan kuma da fatan da suke da shi idan sun kammala karatun bugu da ƙari mun ji ta bakin ɗaya daga cikin malaman wannan cibiya kuma mai kula da wato sha'anin jin daɗin ɗalibai inda ya ba da jawabi kan matsalolin da ɗaliban suka bijiro da su to a yau shirin namu zai shiga jamhuriyar nijar ne a kuma wato ɗaya daga cikin cibiyoyi na ilimin addini da ake da su a garin da magaram a nan ne za mu tuntuɓi ɗaya daga cikin malaman wannan makaranta domin mu ji yadda tsarin karatu ke tafiya da fatan za a kasance tare da mu domin a ji shirin kamar yadda zai kasance. to kamar yadda muka sanar cewa za mu fara yadda zango ne a damagaram a kuma jami'atul mustapha da ke wannan birni Malam Aminu Abdu na ɗaya daga cikin malaman da suke tafiyar da wannan cibiyar ta ilimi a garin na da magaram. Mun fara tambayarsa a kan ita kanta makarantar da kuma yadda take gudanar da ayyukanta na ilmantarwa. Ga bayanin da ya fara yi wa shirin damu. farkon hausa yadda take a nan zai ce madar sata usulul lakar yanzu daga baya sai aka yi da ita cewar jami'atul mustafa al'alamiya yani kamar bangare ne na jami'atul mustafa alamiya wanda yake can iran shi ne yanzu ɗalibai yadda suke tafiya ana karatu daga bangaren sakandare har zuwa kan jami'a ana shekara biyu a cikin eh, jami'a insha Allah kuma karatu na tafiya da kyau daidai gwalgwado sai dai dan mu da za a rasa da irin na isassun malumma haka shi dai shine babban abin da irin mazatsalu da jisa amma alhamdulillah daidai gwalgwado ikhwa suna taimako sosai kuma aiki yana tafiya da kyau insha Allah. Yau mu zuwa ɗalibai. Ya kyauti ya har ila yau shirin namu ya tambayi malam aminu abdu dangane da adadin ɗalibai da suke a wannan makaranta da kuma yadda tsarin karatun nasu yake gaskiya alhamdulillah adadin ɗaliban ne na manta amma daidai gwargwado ɗaliban suna da kwazo sosai musamman ma yadda jami'a take taimaka musu kamar da minha eh, da eh, wannan akwai sakan kuma akwai dan albashi da ake ba su duk ƙarshen wata insha Allah wannan suna sa su kawo. kwazo wanda bayan jami'a su sai babu wata jami'a da take kula da irin wannan abu ba wannan jami'a ta mu ta Lesotho eh, jami'a su Mustapha al wannan dalilin da yasa ɗalibai daga cikin akwai sun shahararren al'alamiya suna fitowa daga wannan jami'a suna komowa samun jami'a su Mustapha al'alami. Zo ya ce a nemo ilimi ko za a kai ga China. Idan batu na nisa ne kai mai hankali ka auna. Domin ya karfafa mana gwiwa ne shi yasa ya nuna. Kowace makaranta ko cibiya ta ilimin addini tana da tsarin karatun da take aiki da shi. ita ma wannan cibiyar ta jami'atul mustapha a garin damagaram tana da nata tsarin na karatu wanda take bi ga jawabin da malam aminu abdu ya yi mana akan haka babban yadda ake tsara karatu shine cewar insha Allah ɗalibi yana yin shi irin an da karatun yadda yake karatu ake irin na hausa yanzu an gyara karatun kamar karatun jami'a idan mutum ya gama shekara uku cikin sakandare za a ba shi shahadar sanawiya bayan shahadar sanawiya ya je jami'a ya yi shekara biyu idan yin shekara biyu akwai shahada ke ba wadda kake iya koya makaranta wadda kake ta sakandare bayan haka idan kana bukata ana iya zuwa ka eh, gana a gana ka ci gaba da karatu insha Allah ni na fahimci ilimi ne bambancin mutum da dabba shi yake baka dukka abin da da baka yi zato ba ba duniya ba ko a kiyama ba zan ki in faɗa ba jahili bai da tasiri in ba cikon gani ba sau da yawa makarantun addini a cikin nahiyar afirka suna fuskantar matsaloli na rashin samun karbuwa a hukumce wannan kuwa wata babban matsala ce wacce a shekarun bayanan ta tilasta wasu daga cikin makarantun sauya salon yadda suke tafiyar da tsarin karatun nasu Malam Aminu Abdu ya yi mana bayani akan wannan batu bayan da muka tambaye shi ko suna fuskantar matsaloli da suka shafi amincewa da ɗaliban da makarantun nasu ke yayewa idan sun gama da kuma samun damar shiga wato cikin harkokin rayuwa domin su samu aiki ko makamancin haka. da ke abin da zai shi ma wannan ita ce shekara ta biyu bana ne muke tsammanin za mu yayi ɗalibai na farko eh alhamdulillah ana mu Nijar mu da wannan da man kafin a buɗe jami'a sai da aka tantauna da wizara ta ta'alim duka yarda aka buɗe kenan shahada mu musajjara ce a nan Nijar idan ka gama kana gamawa idan aka baka shahada kana iya ajiyewa a gwamnati ka yi aiki yadda kowane ɗalibi wanda ya wuce daga kowace jami'a zai iya karanta suwa insha Allah. To masu saurare za mu dasa aya a cikin shirin namu na wannan lokacin. A nan gaba za mu ji wato wasu cibiyoyin na ilimi da ke jamhuriyar Nijar musamman ma dai a Maraɗi da kuma Niyame domin tuntuɓa taɗa bakin ɗalibai da kuma malamai domin mu yadda suke tafiyar da karatun nasu da kuma matsaloli da ƙalubalen da ke gabansu. kafin wannan lokacin nake cewa ku huta lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu A teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from Al Mu'allim. Surely we have wronged ourselves. What will we say?